Okay. Get a couple meal if you're trying to book me. She said that ain't no hands, look, see. I'm at the top of the game. slaves, broken you see. Mr. W from Nigeria. Flow sicker than malaria. Step up in the club, blow money like I'm running for president. So in charge, I so rock, now my residence. MVP, you ain't heard about me, must be dumb, deaf or blind. A living under a rock, you couple steps behind. It's LT Tito Trick, I hold it down for SA. Where we hustle hard, get money the fast way. Am I African? I'm proud and got an X May transparent like an x-ray. Joburg is my city, my presence is evident. Headed to the top, somewhere you haters ain't never been. Always criticized, I see you do it better than. Only talk but my flow bring the cheddar in. I hear you talking tough, like you a chrome buster. I'm from Alex, so I ain't never scared. Bone crusher, we keep it G.O.D. Suckers know that we don't play, yeah, we hold it down. So we do it in the CIA. Whoa, hey. Mom from the K-E-N-Y-A. Uh. Where the grind don't stop. All the girls so hot. Blow money, let her hit a hate. We stacking on them. These actors be acting phony, but these won't hold me Yo. back. Won't hold me. Nah hold me back. East monkey on a bumping track. Beef turkey, me eat all that. Streets thirsty for all these raps. So please call me black. Then look into my soul. See your beginning, quit pretending and just come on Man, home. I'm straight out of Nairobi. Uh-huh. I run my town like I'm the boss. Uh-huh. Shout out to my homies from Johannesburg to Lagos. Okay. are a team, we don't take a loss. Uh-huh. Africa wide and all across. Haters, we can hear y'all behind the sound of the applause. Anywhere we go, we stretch cause we've got that rapping a bit, rapping a bit as soon as you dropping a bit fast and a bit go exapping a bit. It's Rocky on the Balboa. You got me bring that cow over. I got that avatar flow. If it's beat, you punch weak, don't throw those blows. You coming at us as a big feat, you better have Frodo toes. You go real, we go real. I beat our chests on that. So much black around us feels like we've been working late. Shit, Charlie. Swing in the club like a your form like Nicolas Cage, bro. Okay, black, black out, challenge, look, face off, challenge, black Rambo, Oliver Tambo, but I'm a bad fox, Django. Rappers used to rock, baby beanie single. Up north, my team fire, uh -huh like we do. Africa, we they believe on nobody, nobody go fish you when I come make I teach you. Tell them they can figure say they be big on the same level. Cause I go feed defeat you. Back you up in the collaboration of the issue. Drinks on the house, all the money we go issue. Shh, have been one in a million for history. Go! Can I be pen and weapon and weapon and weapon? My shame on for the sake of Sahara. My test is 77 big digital political beats. I be the people with capability to be MC. Send them a call and call and then opportunity for them to deliberate. The giant sacrifice, but then I'm a single piece of me. Bow a crack. Step up in the club, president, so in charge. I saw rock. faralare gano na ya an gano mana ako na la nyala la gano ne oh gano mana su kuma akwai wato akwai hanyoyin da ake bi wanda sai alkalai na musamman da kamar masu wato su CIA su FBI mm. da kungiyar tsaro na cikin gida sai wato sai sun dudduba wannan takardu sun ga dace a barka ka tafi da su a haka din ma wato sai ba kai za ka rige ba harinka ba saboda me yasa saboda an san sha'ani dan adam ba sani ba watakila je ko ganin magana ko kuma wasu ko yayan shi ko hmm. wasu su je gidan shi su je su ɗebi wannan takardun za su iya zuwa su je su sayarwa wasu kaman ko mutanen Iran ko Iran babban abin tsoron kenan musamman kuma shi wannan wato shugaban na Donald Trump hmm. mutum ne wanda kowa ya shaida cewa bai iya rufe bakin shi bayan iya rufe bakin shi a saboda shi yasa suke shakka shakka ai da dadewa bayan ya zama shugaban kasa wasu abubuwan tsaro na kasa wato kamar manya-manyan shugabannin sojojin ba su faɗa mishi mm. sai daga baya suka tantance oke suke cewa to ga irin abin da za su rinka masa bayani a kai Dan ya sani saboda ba ya sani ba ko mutum ne wanda mai son kuɗi akwai takardun da kawai gani zai yi ya karanta ya ajiye wasu za su zo su ɗauka su mai da su wajen da ya kamata ajiye amma kuma sai ya tafi da su tunda akwatuna wajen na farko akwatuna wajen ko goma sha hudu akwatuna sha biyar suka cire a gidan shi to ga haka mu sha biyar inda bai ya bari din ai wani ma'aikaci na gidan shi ya faɗa wa wato hukumar gwamnati akan cewa ba duka ya basu ba to ga ya nuna cewa daman yadda ba su yi saboda ba su yi da shi ba saboda sun tabbatar makaranci ne kuma zan yi komai saboda kuɗi musamman ganin cewa yadda abubuwan sha'anin kasuwancin da suka lalace kafin ma ya zama shugaban kasa da kuma ya zama shugaban kasa mutane da yawa suna tsammani zai amma ya je ya sirrin amerika mm. wa wato wa masu kishi da amerika kamar su rasha musamman kuma yadda suke shiri da vladimir putin To akwai abin nan maganar da shi kansa ya ce idan ana bukatar wasu abubuwa haka da an gaya mai da ba tare da an zo kawo samami a gidansa na bincike ba. To hakan kana ganin akan ba su yarda da shin bane ko dai a'a maganan da ake cewa don yana son ya fito ya yi takarar shugaban kasa ne yasa ake mai irin wannan bita da kulli ba ba wai haka bane ai wato masu wanda suke bin labarin ai sun fito sun fada wato tun watan shida suke suke magana da lauyoyinsa akan a bada takardun akwai kuma ɗaya daga cikin lauyansa da ta saka hannun cewa duk wayannan takardun musamman wayannan takardun da suke bukatan ya ba da su amma kuma sai suka samu rahoton cewa ba ba da su ba ga wajen da aka ɓoye a gidan an shi yasa suka je wato suka shiga suka je darakin suka je wajen da aka ce ah, wato wani ah, ma'aikaci ko ma'aikaci wanda dai sun san wajen da aka ɓoye wannan suka faɗa musu to yanzu hakan a ah, abu da batun da ake cewa wani irin caji lauyan za ta fuskanta saboda ta sa hannu cewa ta tabbatar cewa nan takardun da ake nema bayar amma kuma sai daga baya suka ga cewa ba duka takardun ya bayar ba Malam Aminu Yakubu Lamike nan mazauni nan Amurka da ke shirhi kan sha'anin Amurka din. To kuna tare ne da sashen Hausa yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da kan bukarin waɗanda aka zalunta. Ɗaukar batutuwan yaƙi da cin hanci, kare haƙƙin ɗan adam, da batun karɓo gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu duba ƙorafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta da aka sallama har dubu hamsin a Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashim A sabon shirin za mu duba korafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta na Najeriya PHCN su dubu hamsin da aka sallama daga aiki a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu yayin sayar da hannun jarin kamfanin ga 'yan kasuwa. Tsafin ma'aikatan wanda suka kafa kungiyar bin haƙƙinsu sun sha yin zanga-zanga da rubuta takardu sau shurin matsaki ga hukumomin da suka dace da suka haɗa da hukumar sayar da hannayen jari BPE. amma shiru kake ji wai malam ya ci shirwa cikin tsafin ma'aikatan har da waɗanda ko sisin ko ba samu ba daga haƙƙinsu na sallama don haka tsawon shekaru goma suna ta fama da fatara mai tada tsohon bashi zuwa yanzu ƙungiyar ta ce da dama daga ƙwararrun 'ya'yanta da suka sadaukar da ransu wajen aiki mai hatsari na raba wutar lantarki suna cikin rashin lafiya inda wasu kuma rai halinsa sun bar marayu Ni dai sunana Tahiru Modu, tsohon ma'aikacin wutar lantarki wato PHPN. To, an sallame mu 2013 kusan mu dubu hamsin. To da aka sallame mu akwai mu kamar uku haka wanda gwamnati bata biya mu ba. Akwai kuɗin fensho wanda gwamnati take turawa wato 7.5 shi kwata-kwata ba biya mu ba. A tayiru modu kafin kai nisa, shin da ke aikin nan a wani wace jiha ne wace jiha ce ka zauna ka yi aikin? Na yi aiki a Yobe, na yi aiki a Borno daga na koma Yobe. A Yobe aka sallame ni a aiki. To, ci gaba da bamu labari. Muna bibiyan hakkokin nan yaushe ne za su bamu. Muna da hakkoki kamar guda uku. Na farko kashi bakwai biyar na fenshin wanda gwamnatin tarayya ne za ta bayarwa fenshin don a dinga biyan mu to shi wannan ba mu samu ba sa'an nan da aka kafin a siyar an zauna an yi lissafin ga kuɗin da za a ba mu, sai ya zamanta akwai bambancin wata goma sha shida wato 16 months wanda shi ma ya kamata a ce za su biya mu to shi ma ba su biya mu ba sanan na ukun akwai kashi biyar a cikin abin da aka siyar za su bamu wato ikitishiya to shi ma ba su bamu ba to muna bibiyan wannan abin har zuwa yau din nan ba mu samu kuɗin nan ba sai muka ce to bari mun yi a union magana union ta, ja baya ba ta yi komi ba sai muka ce to bari mu je bce a abuja ran sha takwas ga watan ɗaya shekara dubu biyu da sha takwas muka yi delegatin mutane guda biyu injiniya babakura imam da kuma umar akilu daga kaduna zone suka je bce suka samu darakta suka yi mar magana sai ce shi ba zai saurare mu ba mu koma mu je mu samu union dinmu sai muka ce to shi kenan mun zo muna tuntuɓan union union da ta yi shiru ba ta yi magana a kai ba sai ran sha biyu ga watan uku shekara ɗaya. muka sake delegatin mutane guda biyu wato umar akilu da wata hajiya maimuna suka haɗu da wayansu mutane a Legas suka je suka samu shi shugaban union dinmu wato Ajero. To da suka yi mar bayani sai ya ce shi ya ja baya don ana zaginsa an ce ba bayyayin komai akan abun. Ya ce dama cikin dubu hamsin dole ka samu wasu za su yade ka wasu za su zage ka. So saboda haka a taimaka mana ya ce to ba damuwa zai iya kokarinsa ya ga cewa an yi wayannan abubuwa to karshen 2021 sai ya sa aka je kamar yajin aiki haka da aka je yajin aiki rep suka shigo cikin al'amarin suka ce a yi haƙuri in an yi haƙuri za a bada nan da kwana 60 komi ishu ɗin nan za su biya mu muka ce to shikenan a cikin ribibin haka sai covid-19 din nan ya zai shiga cikin al'amarin to tun daga lokacin da ba mu ci komi ba har zuwa yau din nan sunana maimuna hussaini xpacn staff na yi aiki a gwagwalaga abuja tun lokacin da aka privatization zuwa yau aka sai da kamfanin wutar lantarki gaskiya wahalhalu muke ta sha saboda duk harkokinmu da gwamnati ta mana alkawari ba ko guda ɗaya da ta cika mun tafi wurare da dama akan abi mana mu kamar efcc kamar bpe office of the accountant general kullum in aka je sai dai surutai ba wani magana dai tantance haka wanda za a ce eh ga hakokinmu har yau ba abin da aka mana muna nan muna ta wahala da mu da iyalanmu wasu sun mutu wasu suna nan a gida ba abin da za su ci wasu 'ya'ya suna nan ba ci ba sha ba makaranta da sauransu so in haka gaskiya privatization yake sai da kamfaninukan gwamnati gaskiya bai da amfani saboda muna nan muna ta jira har yau alkawarin da suka mana suna da dama contribution na bangaren gwamnati ba su biya mu ba akwai 16 months ba su biya mu ba hmm. akwai notice in lieu na retirement compulsory retirement tun da sama fa ba ma kai aids din retirement ba suka fidda mu da karfin tsiya aiki dukka ba wanda aka biya mu ko sun tc mun bi kafa mun bi kafa har mun gaji so muna son dan allah gwamnati ta dube mu da idan rahama ta tausaya mana alkawarin da suka mana na kamun su sai da nefa ba wanda suka cika muna son gwamnati ta dube mu da idan rahama ta biya mu a mimunan an ba mu labarin kimakina daga waɗanda suka yi ta gwagwarmaya wajen ganin shugabannin kungiyar ku ta ma'aikatan wutar lantarki domin su sa baki a magance wannan al'amarin. Shin bayan da kuka je suna kiran ku ku yi wata magana ko shi kenan ko ina kuka je shiru ne kawai. idan muka je kwarai ina ɗaya daga cikin wanda suke gwagwarmaya kan ganin cewa an biya mu haƙoƙinmu mun je lagos watan biyu shekara da ta wuce muka zauna da union ɗinmu a kan haƙoƙin namu dai suka mana alkawarin cewa tabbas za su bi mana haƙinmu ya ce mana akwai 16 months da za a biya mu da gwamnati bata amince da haka ba amma da zuwanmu ya ce sun amince kuma sun ce za su biya a ɗan ƙanƙanin lokaci za su biya mu har da gratuity har yau ba mu ji ba ba mu ga komai ba na biyu mun je bpe suka ce mana su ba san komai game da ko muna bin su ko cc ba ba su san muna bin su ko kwandala ba saboda haka su ba su da wanda za su ce mana muka tafi office of the accountant general nan ma dai mun je wurare da dama akan haƙoƙin namu har yanzu ba wani takamammun labarin cewa eh ga inda kuɗinmu yake ga kuma ranar da za a biya har yau ba mu san komai a kai ba. Fara sauraron wannan korafi daga wasu tsafin ma'aikatan. Filin ciki da gaskiya ya ji ta bakin shugaban kungiyar ma'aikatan wuta na ƙasa NUEE, Kwamarar e, Joe Ajero, wanda ya ce ya shiga maganar da zumma samar da maslaha har ma ya kira yajin aiki a 2019. Amma daga bisani tsafin ma'aikatan sun gwale shi. ta hanya kai ƙara hukumar efcc da makotu Ajeriya ce za su iya kai ƙungiya ko gwamnati kara akan batun suna da 'yancin yin hakan kuma za ku jirga bakinsa daga bisani. Kwamar Nasir Kabir wanda jami'in ƙungiyar kwadugo ne da ya aiki kud da da kuma rajo a jero ya yi alwashin zama mai sulhuntawa ko sa baki tsakanin ma'aikatan da aka sallama amma aka samu akasi. Alhamdulillah a magana ta gaskiya mutanen nan shawara ɗaya da zan ba su shine su yi ƙoƙari su haɗa kansu su samu shi wannan a wato jo a jero a tunda a kwanakin baya ya yi min bayanin cewa ai suna zuwa suna samun shi kuma sun yi zama da shi to yana da kyau su koma su haɗa kansu su je su same shi wai aka ce durkusawa da ba gajiya ba ne a tun da mutumin nan shi ya fara ɗauka wannan magana kuma ya magana da jami'an gwamnati a to ina mai tabbatar maka a lokacin amma yunkurin wato cimma wato yarjejeniya dan ina mai tabbatar maka ita kungiyar nuwi a har wato ya abin da ake cewa zanga-zanga har ya kai ga sun yajin aiki na cewa ba zai yi a kora mutanen nan haƙoƙinsu ba a biya su duka ba to ya yi wato yunkuri mai kyau to sai ya zama na wa'annan mutane sai suka je efcc suka yi kokarin bata ta kungiyar suna suka sake komawa suka dinga samun wasu jami'an gwamnati wanda ba su ga yadda abu doka ya ce ba ya ce a ya za a mutanen da nake taimaka musu sun zo sun yi taro da ni kudin wato jirgin su da suka kashe ya saka kungiyarsa ta biya wannan kudade don an basu ta sai ku bi abin a hankali amma sai ku kama can ku kama can a wai kuna kokarin nemo To iya abin da zamu iya kawo muku kenan a daidan wannan lokacin Allah yadda a mako mai zuwa za ku ji wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Kuma abubuwan da muka kawo muku a yau kenan sai kuma an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri idan Allah ya yadda inda za mu kawo muku ci gaban tattaunawa wanda muka yi da Malam Aminu Yakubu Lame akan damarwar siyasar Amurka. yanzu a madadin shi sarfila ashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar mr carl baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku mu huta lafiya sai mun haɗu a shirin mu na hantsi salamu alaikum